ثم أن هذا اليوم هو اليوم العيد الأضحى يوم العيد يوم العيد الكبير يوم تتقربون إلى الله بذبه ما تيسر معكم من بهيمة الأنعام قال الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صوافة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمؤتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان له ساعة فلم يضحف فلا يقربن مصلانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر عباد الله اذبحوا أضاهيكم بسم الله ولله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها سنة أبيكم إبراهيم قال الله تعالى في مهكم التنزيل ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين أيها المسلمون اعتبروا ما شرع الله لكم في الأضاهي من السن والعيوب والذبح والشرك وغيرها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أيها الأحباب لا تبخلوا بلهوم أضاهيكم الفقراء والمساكين والمهتاجين من المسلمين وجيرانكم من غير المسلمين قال الله تعالى وما تقدم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أيها المسلمون إياكم والتفرق والخلاف فإن التفرق فتنة والخلاف شر قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال عز من قائل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين الله أكبر الله أكبر أيها المسلمون لا ترضوا بالعصبية والقبلية والحزبية والطائفية والأنانية قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير أيها الأحبة انظروا إلى مقاصد الشريعة في العبادات كلها ترمي إلى الاتحاد والائتلاف والمحبة والمآخات ألم تروا إلى صلاة العيد وصلاة الجنازة والصلوات المفروضة والحج والزكاة والصيام وغيرها من العبادات كلها هدفها الاجتهاد الله أكبر الله أكبر عباد الله توجهوا نحو التعلم والتعليم والتكسب من التجارة والصناعة والزراعة ولا تتركوا أبناءكم حملا بلا عمل أيها الأحباب أقسم لكم بالله ليس هناك شيء تحتاج إليه نحتاج إليه اليوم أشد من إصلاح التربية وإصلاح الحال لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال عمر بن رضي الله عنه يا رسول الله عرفنا كيف نقي أنفسنا من النار وكيف نقي أهلينا قال علموهم وأدبوهم اللهم تقبل صلاتنا ونسكنا وصدقاتنا ووصلنا في أرزاقنا واصلح أهوالنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الأمن والسلامة يا رب العالمين ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu shakka yau yini ne yini mai girma yini mai alfahari yinin farin ciki wanda Allah maɗaukakin sarki ke kallon wannan yini girma ƙwarai da gaske wannan shine yinin idin layya wanda ke kuke neman kusanci ga Allah ta hanyar yanka abin da ya sawo a gare ku na dabbobin ni'ima Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce dabban ni'ima mun sanya ta tana daga cikin alamomin addinin musulunci akwai alheri gare ku da yawa cikinta. ta ku amur sunan Allah akan ta tana tsaye idan ta faɗi mana idan aka yanke ta kwanta Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ci daga gaita sannan ku damma wanda bai roƙawa da kuma wanda ke roƙawa Allah ya ce kamar haka muka hore ta gare ku domin ku zama masu godiya ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce duk wanda adda zarahi duk wanda adda halin yin laye bai yi ba to kada ya kusanta masallatayen mu ya ku bayin Allah ku yanke dabbobin ku da sunan Allah kuma ku yanke saboda Allah kuma ku yanke bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sunnan babanku ce annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Allah madaukakin sarki na bayanin girman layya da falalatta Allah ya gudu cewa da mutum an ka tashi yinta Allah ya gwada da mutum don a gwada cewa duk abin da gare ka in Allah ya ce yana son shi to Allah na bukatar ka bashe shi dan adam duk abin da Allah ya ce yana so gare ka duk abin da kan mallaka ka bashe shi annabi Ibrahim Allah madaukakin sarki ya bashi dan da guda a lokacin shine annabi Isma'il Allah ya ce yana bukatar dan nan a yanka shi ku ribi ta hanyar gehen da Allah ya neme shi ya ce yana son shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya bada wannan dan amma allah ya yi ne don ya gwada shi kuma don ya gwada ma al'umma musulmi dukan ta cewa layya mahimmanci ba karami ba allah ta'ala yake cewa lokacin da yaro ya kai lokacin yin aiki tare mahaifin shi ya kai shekara goma sha uku ya fara bin mahaifin zuwa wurin aiki sai allah ta'ala yake cewa annabi ibrahim na nemi ka yanka ɗanka matsayin layya Allah madaukakin sarki ya sake gura wannan mulkin so uku ya kira din shi yace ya bunayya inni ara fil manam ya kai da na gani cikin maholki Allah ya umurce ni in yanka ka kadiba gani mi ka gani sai yace baba ka aikata abinda Allah ya umurce ka zaka sami mai hankuri insha Allah ya ku yan uwa musulmi kada ku yi rowat ku kula da abubuwan shari'a ta shari'a ta gare ku cikin layya a kula da shekarun dabba a kula da aibobinta sannan wurin yanka a san abin da ya kamata a hodi kada a kira sunan kowa wurin yankan dabbar layya Allah ya kira sunan shi bismillah wallahu akbar duk abin zai hitu zai biyo baya biyo baya rabbana taqabbal minna ko rabbana taqabbal minni ko rabbana taqabbal minhu ko rabbana taqabbal minhum amma ba a kiran sunan kowa wurin yanka bismillah wallahu akbar sai an doke yuka sannan a yi addu'a daga baya Baka cewa na yi niyan yankan dabbawa ne wurin azan yuka baka haka nan sunan Allah ya ka faɗi ya ku bayan Allah kula da wurin tarayya wurin layya manyan dabbobi ne ake tarayya gare su da shanu da raƙumma ana tarayya ana tarayya mutum bakwai bakwai amma kan dabbobi ba a tarayya ko mutum biyu ne ya ku yan uwa musulmi kada ku yi rowan naman dabban layyakku ga fakirai da miskine ga mabukata daga cikin musulmi kama kada kowa makwabtanku daga cikin kafirai rowan naman dabban layya subhanahu wa ta'ala yake cewa duk abin ku gabatar na alheri kawunan ku za ku same shi a wurin Allah madaukakin sarki ya ku yan uwa musulmi hattara ku da rarrabuwar kawuna hattara ku da sabani domin sabani fitina ne sannan sabani sharri ne Allah madaukakin sarki yace ku riko da igiya Allah baki daya kada ku raba subhanahu wa ta'ala yace kada ku dinga jayayya tsakaninku sai ku tarwace ku ya tahi ku yi haƙuri Allah ya tare masu haƙuri ya ku ba za ku yan uwa musulmi kada ku yadda da ta'asubanci. kada ku yadda da ƙabilanci kada ku yadda da ɓangaranci kada ku yadda da son kai ku game wuri guda ku ɗumke subhanahu ta'ala yana gaya muku asalinku cewa lalle Allah maɗaukakin sarki ya faɗa cikin Qur'ani cewa ya ku mutane mun halicce ku asalinku daga namiji guda da mace guda Allah ya ce muka sanya ku yankuna daban-daban da ƙabilu daban-daban domin ku san junan ku cewa ku guda ubanku guda lalle wanda yi ku girma ya yi ku daraja ya yi ku martaba wurin Allah shine wanda yi tsoron Allah lalle Allah ya kasance masani kuma Allah ya kasance mai ba da labari ya ku yan uwa masoya manzon Allah sau su ma ku kalli manohin shari'a a cikin ibadodi baki su lalle dukkan suna magana akan haɗin kai duk ibada da kaga Allah ya shar'anta in ka diba akwai haɗin kai cikinta akwai nuna wato duk abu guda ne ku kalli sallar idi da aka taru ƙabilu daban-daban yare daban-daban launi daban-daban amma duka aka taru wuri guda ku kalli sallar jana'iza idan aka rasu za a ga an haɗu ƙabilu daban-daban yare daban-daban launi daban-daban an tuwo an yi ta wannan yana gwada muku haɗin kai aka gwadawa ku dibi aikin hajji ku dibi sallolin farilla ku dibi zakka ku dibi aikin hajji ku dibi azumi dukkan suna gwada cewa haɗin kai ake so ya ku yan uwa musulmi ku huskanci abin da ya shahi wato karatu a je a nemo karatu na addini a nemo karatu na zamani da shi ake samun cigaban ƙasa da kuma ci gaban duniya baki ɗaya sannan a dibi hanyoyin kasuwanci gwamnati ta kasa ɗaukar nauyin mutanen ɗauka aiki dole mutum ya tashi ya nemi sana'ar da ya kamata yi a tura 'ya'ya wurin neman sana'a da noma da kuma sana'o'i na wato na kirkire kirkire sauransu kada ku bar ƴaƴanku suna nan haka dan babu aiki idan wakil shedan zai ba su aiki idan shedan ya ba su aiki zai ba su mugu aiki su muku matsala cikin ku su hana muku zama lafiya ya ku ƴan uwa musulmi ina muku rantsuwa da Allah babu wani abin da muke bukata yanzu wanda ya kai gyaruwar tarbiyya da kuma gyara hali tarbiyya ta gurbace tarbiyya ta lalace bangaren matasa maza bangaren 'yan mata bangaren har wasu daga cikin dattijai ana samun lalacewar tarbiyya idan tarbiyyar ta lalace al'umma ta lalace idan al'umma ta lalace tana haduwa da musibu da barazana iri daban-daban daga Allah Allah ba zai kyala al'umma tana lalace ba Allah ya kawo musu zama lahiya bai Allah bai yin hakan sunna Allah shine idan ku gyara kanku Allah zai gyara muku al'umma ku ya ku yan uwa musulmi lokacin da Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku masu imani ku kare kawunan da kawunan iyalanku daga daga wata irin wuta sayyidina umar ya ce ya rasulullah mun sai zamu kare kawunan mu manya yaya zamu kare kawunan iyalin daga wuta sai manzon Allah ya ce allimuhum ku karantar da su addini wa addibuhum kuma su tarbiya ta kwai kuma su ladabi wannan za su zai ku kare kanku da kawunan iyalin ku daga wuta ubangiji Allah shi muna kariya ya Allah mu roƙe ka an samu na ibadun baki ɗaya Allah ka samu gama lafiya yan uwa musulmi kwamitin masallaci sun umarce ni in yi bayanin inda masallaci aiki ya kai sallah azumi ta wuce wani bawan Allah ya miƙe ya ce ya ɗauki nauyin hentin masallaci Allah ya saka mai da alkhairi abin da ya hana a henti ne ba a yi daɗin ƙasa ba a yi tayis ba shi ma tayis ɗin shekarun jiya wani bawan Allah ya ɗauki nauyin yin wannan tayis yanzu aka tayis yana busa hanyar tahe wanda za a kawo a yi tayis da Allah Allah ya saka mai da alkhairi wasu bayan Allah sun ba ton na minti wani bawan Allah ya ba da rodu wani bawan Allah ya ba dubu ɗari sannan akwai saura aiki har yanzu wani bawan Allah ma ya ɗauki nauyin zai yi ta wurin kewayawa da kuma wurin alwala Allah ya saka mai da alkhairi yan uwa musulmi abin da ya rage aiki akwai kayan wuta akwai fankoki sannan akwai kwayakwayi sannan kuma akwai sauran ayyukan da ya kamata a yi masallaci har yanzu kofa buɗe suke muna fata ubangiji Allah ya saka da alkhairi Allah ya amsa mana ayyukan mu ibadun mu duk wanda ya sa abin cikin wannan aiki Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya maimaita muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ويؤوده حفظهما وهو العلي العظيم عبدل ايه